Majorly, we have problem of consumables, papers to work with, no light. The offices where they stay are not con- con- conducive. wasu ma'aikatar kiwon lafiya ke nan yanke bayyana takaicin su dangane da rashin kayan aiki a kasar abinda kuma ke jefa su shiga yajin aiki na sai baba ta gani wani rahoto da wata kungiya mai suna com ta fitar mai kula da yadda ake harkoki tare da samun lafiya a duniya da ke kasar india ya nuna cewa kimanin 'yan najeriya dubu talatin ne suka nemi magani a bara a kasar ta india sanar da shugaban wannan cibiya ya kasar Mr. Sora Maskara na cewa akasarin masu neman lafiya na ta'allaka ne wajen magance wasu matsaloli ko cututtuka da suka hada da ciwon zuciya ko kuma na kashi da kuma ciwon anta da kuma na daji wato kansa. Dr. Aminu Idi wani likita ne mai zaman kansa a Najeriya kuma na tambaye shi dalilin da yake sa masu hali ke ficewa kasashen waje domin samun magani duk da cewa dai akwai asibitoci na gwamnati da kuma masu zaman kansu a Najeriya. Irin wayannan asibitan da ake zuwa a yi treatment mutane ba a wani mai kuɗi ko wata gwamnati da kafa shi a nan Najeriya. Sannan na biyu su wa'in za su iya tallafawa kamar banki su farin ba da loan baya favorin da medical practice a Najeriya. Sannan saboda yadda muke fama da safe drugs ta bangaren sa kuwa malam usman wani dan najeriya ne da yanzu haka ke kasar india domin samun magani kuma a hirar da ne da shi ta wayar tarho daga kasar ta india ya shaida min dalilin da yasa yake zuwa kasar india domin samun magani na daidai suna da kwararrun likitoci sannan kuma suna da kayan to ko ina muta kenan ga dai dr aminu idi inda aka yi maganin corruption to ai kaga kenan wanda playing the role in pharmacist bangaren kiwon lafiya da kamar sauran bangarori na ilimi da tsaro da kuma harkar samun mai na daya daga cikin bangarorin da ke neman garan bawul a tarayyar najeriya bisa la'akari da taɓarɓarewar asibitoci da kuma harkar samar da magunguna a ƙasar baban yajibirin murai amurka daga lagos a najeriya